الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أن صدقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختصرها وكل مختصر بدعاء وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشهد درس الذي يجبكم فقرأتم من في قلوب المرأة ونشهد كتاب الحج ونظام كان الحج نقرشه إن شاء الله باب الفواكه والحصار wannan babi yana karanta da abubuwa guda biyu alfawatu wal ihsar abin da ake ce ma alfawat shine kubucewar daman aikin haji aikin haji shi ne shine alfawat ya fatahu yafutuhu fawata wa huwa sabaqun wal maqsud bihi huna fawat al hajj abinda ibn hajar yake nufi da alfawa, wato shi ne shine kubucewa daman aikin hajji mutum ya samu damar aikin hajji sai wannan damar ta kubuce masa da larabci ne alfawa? akwai hadisin jabir wanda yake cewa la ya kutu hajju hatta ya tuba alfatuhu min lailati jami'in damar aikin hajji ba ta kuma cewa mutum sai a alfijir ya kullo a daren goma ga watan zuciya. baya an ɗauko arfa wannan dare na yinin arfa shi ne ake kira lailatu jami'in saboda shi ne daren haduwa a musalifa aljamu yana daga cikin sunayen al-musalifa wannan dare da aka faru arfa shi ake kira lailatu jami'in saboda haka ba a cewa damar aikin hajji ta kuma cewa mutum sai wannan dare ya wuce mutum bai samu damar isa arfa ba idan ba ka samu damar isa arfa ba har alfijirai keto a wannan dare da yake bayan tsayuwan arfa to lallai aikin hajji ya kuma cewa mutum hadisin الإمام ابن قدامة أي مكان أركز a الكتاب المغني المجلد له شاكل غريب من الشرين لله saboda haka wannan kalma ta alfawar malaman fikihu sun shiro ta ne daga hadisin jabir kuma akwai hadisin abdullah bin abbas wanda shi ma ya da wannan kalma saboda haka yasa littattafai na fikihu da yawa yanda ibn hajar ya sanya babi haka alfawar wa ifar su ma haka suke yin babi don haka kalmar ta alfawar ma'anarta ita ce cewar daman aikin hajji al-ifar al-ifar wato shine kangewa daga isa aikin hajji ma'anar al-ifar kangewa a kange mutum a yi masa tarnaki a tsare mutum a hana shi zuwa aikin haji wanda shi ake kira da isa an kange shi bai samu damar isa ba amma kawar ba ya samu damar isa amma damar ta kuce wato dukkan su dai babu wanda ya samu damar aikin haji da wannan ya hana shi samun damar aikin haji wato damar ya same ta amma ta kubuce wancan kuma bai ma isa ga aikin haji ba an samu al'ifa al'isar shi ne kangewa daga isa aikin hajji wannan kalmar tana cikin murjabu matsayi zuga da ibn faris a mujallar da shafi na 74 ya ce asali kalmar al'isar ma'anarta aljam'u wal hafsu wal manu a tsare mutum a kama mutum a hana shi isa wani abu shi ake rufi da alkifa haka ma ibn al-asir ya faɗa cikin al-nihaya fi garib al-hadith da mujallad na farko shafi 395 al-ihsar al-man'u wal-habs a hana mutum aikata abin da yake so shine al-ihsar a tsare mutum saboda haka da larabci yuqalu ahsarahu al-marad aw al-sultan idza mana'ahu an qaf maqsidihi Hakan ce sarki ya kada wani ko hakimi ya kada wani ko rashin lafiya ya kada wani Hakan ce hafara sannan akan kawo kalmar hafara a da littafin sun mufid nan ma an fassara wannan kalma ta al a cikin na farko shafin 152 al-hafsu shine at-tabwir wal hafsu an safari wa ghayrihi a takura wa mutum a hana shi yin tafiya mutum yana cikin tafiya a tsare hanya kamar misali yan fashi sun datse hanya nan ma a fara wato a kange mutum daga isa ga inda ya nufa a cikin fara haka ma shi kanu al na ibn mansur ya tafi na kudu shafin gari da kitin da al-hasru a tsikus sadri kalmar ta zo a cikin alkur'ani a wurare daban-daban kuma ta zo da ma'ana kusan dai iri ɗaya kalmar alhasuru takan zo da kunci kamar yadda ta zo a cikin alkur'ani a suratul nisa'i aya ta tafi hasirat suduruhum an yuqatiluhum aw yuqatilu qaumahum hasirat suduruhum kaga kirazansu wato sun yi kunci kirazan su sun yi kunci Allah madaukaki yana magana ne akan munafikai kirazan su sun yi kunci wato abin da mutum yake so ya yi kirjinsa ya hana shi zuciyarsa tana kunci saboda bai samu damar yin wannan abin ba kaga shi ma ma'anar an hafsu saboda haka da larabci kalmar tana zuwa eh, da tsari iri biyu akan ce hasarahu akan ce ahsarahu amma idan aka yi amfani da hasarahu to galibi al'adu yake biyo baya hasarahu al'adu amma idan aka ce ahsarahu da alhamza da farko to yana dauka rashin lafiya wanda ne kuma yadda Allah tabaraka wa ala ya tsara a cikin alqur'ani haka za ka samu kuma a harshen larabci ma haka yake wanda shine abinda uh, bayanin da ya zo a cikin al-misbahul munir da na farko shafin 138 eh, Allah tabaraka wa ta'ala a suratul tauba aya biyar yana cewa faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum وخذوهم ku kama واحصروهم ku كافرين كنجسوا idan kuma ana nufin kalmata alhasur inda ta zo al'ifar inda ta zo da ahfara nan ma Allah mu da kuke ya bada misali da suratul baqara aya ta 273 lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah kaga ya zo da alhamza da farko uhsiru wancan kuma na hasara ya zo a suratul tauba suratul tauba wa qudukum wahsuru idan ka ce lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah suwaye za a ba mu talaka eh, taimako Allah yana bayani akan talakawa waɗanda ba sa roƙo waɗanda ya zama to sun tsaya ne saboda hidimar addini saboda ka sun tsare rayuwarsu buksiru fi sabilillah sun tsare rayuwarsu ba sa sana sun tsare rayuwarsu kawai saboda hidimar addini kamar ba malamai masu karantar da mutane suna iya zuwa kasuwanci amma ba su yin fatauci saboda saboda zai hana su wa'azi zai hana su karan karantarwa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sahabbai waɗanda bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da sana'a iyaka sun tsaya ne saboda hidimar addini su ne aka musu kuke ke bayani su ne mafi dacewar ya zama an ba su taimako saboda ne Rufi ufsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard don haka kalmar ta al-ihsar ta dauki ma'anar abu biyu din nan al-ihsar tana daukar ma'anar mutumin da makiya suka hana shi isa ya yi aikin aji. al-ihsar tana daukar ma'anar wanda cuta ta hana shi ya isa ga aikin aji. amma idan aka ce al shi ne wanda damar aikin hajjin ta kubuce ya riga ya same ta saboda haka ibn hajar yana so ya magana akan abubuwa guda biyu a wannan babi na farko shine alfawa wanda damar aikin hajji ta kuɗa ce mata na biyu al'ifisar wanda an kange shi bai samu damar isa ga aikin hajji ba don haka zai ba da hujjoji na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a kansu sai kawo hadisi na farko shine hadisin Abdullahi bin abbas عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنكر ودقى عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس يروي حديثنا قال قد أخسر رسول الله أن تبقى تنجي من دون الله صلى الله عليه وسلم an kange manzon Allah an tsare manzon Allah idan aka ce an kange shi an hana shi ita ga makka bari ya samu damar yin ibada da ya taho maka dalilinta. an taba kange manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa halaka ra'sahu saboda ka sai manzon Allah ya aske kansa asali ba a aske kai sai an gama umura amma ga shi inda annabi sallallahu alaihi wa sallam bai samu damar shi ta yayi umuran ba an kange shi bai isa ba saboda ka sai manzon Allah ya aske kai wa jama'a nisa'ahu kuma ya tara da matansa wa nahara hadiyahu kuma ya soke dabbobin hadayansa hatta tamara aman qabila har sai ya sake umura a wata shekara mai zagayowa shekara mai zuwa shine aman qabila amma wannan umura ta wannan shekara bai samu damar yin ta ba me yasa saboda an kange shi da wannan abin misali ne gare mu saboda haka yasa Allah tabaraka wata'ala ya kaddare haka dinga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana iya faruwa da kai idan ya faru da kai ya ba kai to sai Allah tabaraka wata'ala ya kaddara abin ya auku ga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka a yanzu idan irin hakan ya faru da kai ka san abin da za ka yi rawahu al-bukhari al bukhari ya rawaito hadisin yana kitabul muqsar babun idza uqsira al-mu'tamir idan mutum yayi nufin tafiya umara sai aka kange shi yaya zai al-imam bukhari ya kawo babi a sai kawo wato asalin kissa din abin da ya faru wannan shi ake kira gaswatul hudaybiya gazwatul hudaybiya malamai da yawa sun dauke shi a matsayin yaki amma shi asali a annabi sallallahu alaihi wasallam bai fito da nufin yayi yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga madina da nufin zai zo ya yi masu zai zo a garin masa ya baro madina ba da nufin zai zo ya yaki mutanen masa ba zai taho ne da nufin ya yi kumura. a watan zulqa'ida a shekara ta shida daga hijiran shekara ta shida annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso daga madina eh, kamar yadda ya zo cikin littafai da yawa kamar zaɓin ma'ana ibn kayyum ya yi magana a kai da fikhu da fa'idoji da aka samu game da wannan tafiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam na karantarwa ibn qayyim ya yi magana a kai saboda littafinsa littafi ne wanda ke na fa'idoji ba fikihu kawai ba yakan warware matsaloli da dama a ciki saboda haka ibn qayyim yayi magana akan wannan tafiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana mujallal na shafin ita. a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar madina ya kawo da matarsa ummu salama radiyallahu anha manzon Allah ya taho da matarsa za su taho su yi umra a makka jabir hadisin sa yana sahih bukhari yana kitabul magazi babu gasu wajhul hudaybiya al-imam bukhari yayi babi akan wannan tafiyar tafiya ce ta yaki na'am asali annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi tafiyar da nufin yaki ba ya bar madina saboda zai zo makka ya yi umra ya kawo hadisin jabir shine hadisin biyu. jabir ya ce kunna ma'an nabi arba'a asharata mi'ata mu sahabbai da muke tare da annabi mutum dubu da hudu ne arba'u eh, arba'a asharata mi'ata wato goma 114 shine 1400 mu sahabbai da muke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tunkari marka me zai kawo shi marka lil umra faka ba yaki ba ne to amma duk da haka hamadu ma'akul sila tawakkuan li sharri quraish sun dauki makamai makaman da suka rike ba wani mai yawa ba ba wani makami ne da ka ga mutum kasan yayi nufin tafiya yaki ba sai dai makamin da aka rike saboda tsoron koda ka kwana ko da mutanen maka za su fada musu saboda lokacin nan babu su tsakanin manzo da mutanen maka an yi yakin badar an yi uhud an yi to saboda haka babu eh, wato nutsuwa ga musulmai cewa mutanen maka ba za su auka musu da yaki annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cikin tafiya zai zo makka me zai kawo shi umra sai ya sauka a wani guri da ake kiransa a hudaybiya ko bai da makka kafin ya iso garin makka wannan ya zo cikin siyar su ibn hisham mujalla na bishafin gari uku da tamanin da tara albidayat wanda haya mujalla na bishafin gari uku da goma sha bakwai Da tsayuwar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi abu da biya din nan labari ne ya gare shi cewa mutanen makka sun samu labari gashi ya taho zai zo makka saboda haka sun shirya mayakansu sun tsare hanya ba za su kyale annabi ya shigo garin makka ba ba za su bashi shi ba saboda ka dole a annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi zango don haka sai manzon Allah ya tsaya a wurin da ake kiransa al-Hudaybiyya tsakanin al-Hudaybiyya din da garin Makka marhala guda ce marhala guda ana cewa ya kai kamar kilomita 40 don haka akwai ɗan tazara tsakanin inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sansani da kuma cikin garin Makka yana ta da makka yana ta nahiyar jidda wannan gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka in ka duba tafsirul allah yana juzu na farko shafin 183 murjamul quldan mujallad da shafi na 229 al-hudaybiyya tana yamma da makka to tsayuwar da manzo yayi a wannan guri abubuwa da dama sun auku wanda labari ne mai tsawon gaske domin haka ya sa ibn qayyim zuriya ya yi magana mai yawa a kan tsayuwar manzon Allah a nan a Hudaybiya shi dai gashi ya taho da nufin zai je maka ya umra mutane maka sun hana shi saboda ka yi sansani ana ta kokari a gaya za a yi a shirya tsakani ta yadda dai za a tafi a yi umra din wanda kissa ce al-mashhura labari ne da ya shahara abin da ya sa wasu malamai suke sanya shi a matsayin yaƙi saboda a wannan lokaci nufi sallallahu alaihi wasallam ya kira sahabbai sun yi a kasancewar sai na usman lokacin da ya shiga garin maka an samu labari mutanen maka sun kama shi an kashe ne a'a me ya faru manzon Allah ya sa aka yi mubaya'a wato yanzu kan an tabbatar karshen ta je za a kai ga yaƙi saboda aka yi sa masana hadisi sukan sanya wannan tafiyar ta annabi sallallahu alaihi wasallam da tsayuwar da ya yi a hudaybiya a matsayin yaki akwai matsalar da suke kirga saboda wannan mu baya a ake hadisin yana sahih bukhari kitabu shurut babu shurut fi Jihadi, jihad musalaha ma'a ahli al-harb kitabar kitabat Don dan haka yasa imam Bukari ya babi akan inda ya kawo hadisi mai tsawon gaske ya yi babi a kai kitabu shuru babu shuru fil jihad ga yanda ake sharuɗa idan an tafi yaƙi, ga yanda ake sulhu da abokan fada abokan gaba ga yanda ake rubuta sharaɗi din ma kansa tsakanin musulmai da kafirai saboda duk da dalilin wannan tafiyar aka samu wannan ilimi saboda an sai ga samun wato sulhu tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen makka hadisin al bin makrama da marwan bin hakam cewa tare da rasulullahi zaman al-hudaybiyya annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga madina a wannan lokaci da ya sauka a hudaybiyya fi bidu asharata min ashabi yana tare da sahabbansa dubu da ɗaruruka A idan kanu da Hudayfa lokacin suka yi domin katin Madina an baro Madina A annabi Mallahu alaihi wa a ahrama bil umra sai manzon Allah yi harami da cewa umra zai da zakar hadith mai tuli hadith yana da tuli a lokacin da suka iso al-Hudaybiyya suka samu labari kafirai sun kare makka ba za su bar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya isa makka ya yi umra ba har ta kai gade aka turo suhailu bin amrin wata shi yake wakiltar mutanen makka wanda zai yi sulhu da annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ma qadahu alaihi saboda haka suhailu bin amrin ya taho aka zauna da annabi sallallahu alaihi wa sallam aka yi yarjejeniya aka rubuta sharuda urwatu bin zubair kanin abdullah bin zubair wanda shi ya rawaito hadisin ya rawaito hadisin daga marwan bin hakan da kuma al-miswar bin makarma yanda labarin ya tabbata saboda shi baya cikin sahabban manzon Allah urwatu bin zubair yana cikin tabi'ai amma wanka sahabi ne shine abdullah bin zubair yace falamma faraga min kabiyatil kitab bayan an gama rubuta takarda ta yarjejeniya tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen makka an gama an yi sulhu kenan sun tabbatar ma annabi wannan shekara ne ba za su fashe shiga makka ba ko da an yi sulhu ba su yadda ba Allah ya shiga makka a wannan shekara ba sai dai ya koma madina saboda abin kunya ne da mutanen makka a ce an samu yaki akai akai tsakanin da annabi sallallahu alaihi wasallam su kyale ya taho ya shiga makka ya yi ibada ya fita lafiya idan larabawa suka ji wannan abin kunya ne abin su saboda haka gwamma larabawa su ji labari annabi ya zo makka sun kore shi amma ba dai a samu labari <clears throat> annabi ya zo makka sun yi sulhu mutanen makka sun yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka ya yi umra la su yarda da wannan duk da haka mamman Allah ya yarda wani abu ya damu sahabbai ya damu sahabbai hankalinsu ya tashi ga su ga makka kilomita arba'in kawai an yi tafiyan kwanaki saboda za a yi umura sannan a ce su koma madina ba a yi umuran nan ba to shi dai azabta sallallahu alaihi wasallam ya yarda da waɗannan sharuɗa wanda shi yake nuna maka shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai aiki da wato zuciya yana aiki da hange idan mutum yana aiki da zuciya to za ka samu abin da yake daga bayan ya yi nadama saboda ransu ya ɓaci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta ɓacin ransa habbai sai ce a to sai mun shiga makka a yanzu da ba a samu natija mai kyau amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hangi menene fa'idar da za a samu nan gaba ba wai yanzu abin da ake hange ba saboda haka manzo Allah ya yarda da wannan sharadi da aka kulla akan cewa ba zai shiga maka da sahabbai ba bayan an gama sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sahabbai qumu fanhabu sun mahliku to duk ku tashi idan kun tashi ku je ku soke eh, rakumai da kuka zo da su saboda eh, an taho da rakumai za a yi hadaya bayan an yi umra manzo Allah ya ce ku soke raguma kaga za a soke raguma ba a yi takalin wata ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun gama soke raguma ku yi aski kaga ya nuna cewa magana umra dai an gama amma umra da ba a riga an shiga maka a yi ba ba ma domin al-hudaybiya yana kan iyakan harami ne kuma wajen da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba cikin harami bane waje da harami to wanda ke bada labarin yace fa wallahi na rantsi da Allah ma kama minkum rajulun babu mutum ɗaya da ya miƙe daga sahabban manzon ka ji ga abinda annabi yace ku tashi ku je ku soke taguwa kuma ku yi aski yace sa'an nan ku yi aski wanda shi yasa ake cewa ba a yin aski sai an soke taguwa sai an yanka dabbar hadaya sannan ake yin aski saboda kalmar summa babu wanda ya miƙe hatta kaza zalika salasa marratin annabi ya faɗa sau uku duk sahabbai babu wanda ya miƙe falamma lam yakun minhum tun da yake babu wanda ya miƙe cikin sahabbansa kama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe fa da kala ala ummi salama sai ya shiga tanti wajen ummu salama matarsa fa zakara laha ma laqiya minan nas manzo Allah yake to ga abin da sahabbai suka aikata a yau na ba su umarni babu wanda ya bi da ummu salama ta ce ya rasulullah a tuhibbu zalika kana so a bi umarninka ne idan kana son a bi umarninka ukhruj ka sake fita kuma ta kalli ahadan karka sake magana da kowa cikin sahabbai kalimatan ko da kalma dai karka gaya musu hatta tanhara badanaka ka soke taguwanka da kanka wa tad'u kaka ka kira wanzami wanda zai maka aski fa yahlikaka ya aske ma kai shi kenan ka je ka yi magani in ji umu salam saboda haka yasa idan mutum ya samu matar kwarai tana mai jagora da al'amuran tana taimaka masa cikin al'amuran in mu salama ta gaya misha fa kama annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya duka magana da ummu salama ya fito fa kharaja fa lam yukallim ahadan minhum bai magana da kowa ba hatta fa'ala zalika yaje ya soke taguwarsa ya ani nahara hadiyahu abdullahi bin abbas ya ce rakumai saba'in annabi sallallahu alaihi wasallam ya koro a wannan tafiya rakumai guda saba'in daga cikin su ma akwai rakumin abu jahal ya aka yi rakumin abu jahal ya zo hannun manzon allah lokacin da aka yi yakin badar abu jahal ya taho da wannan da tun da an kashe abu jahal a yakin badar dukiyar ta zama ganima rakumin ya faɗa hannun manzon allah annabi sallallahu alaihi wasallam da ya taho wannan umra sai taho da wannan taguwar dan ya ƙara bata ran mutanen makka ga taguwar abu jahal za a yi ibada da ita wa kana ganimahu minhum fi ghazwati badr wada a halika bayan annabi ya soke waɗannan taguwoyi guda 70 sai kira mai masa aski fa halaka ya aski kan annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai falamma ra'u zalika lokacin suka ga annabi yayi haka kamun gabaɗi suka zamura bana naharu suka soke taguwoyin wata ba su ja'ala ba'dhum yahliku li ba'd sashi na masashi aski, hatta kada ba'dhum yaqtulu ba'dan gamma amma fa a bace rai kamar za a yi faɗa tsakanin suya suna gaggawa biyayya ga manzon Allah wanda hadisi yana sai bukhari bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya soke taguwa yayi aski sahabbai sun soke taguwoyin sun yi aski sai manzon Allah ya juyo daga nan al-Hudaybiyya ila Madina sai koma Madina ya samu kwanaki goma sha tara a wasu littafan tarihi suna cewa kwanaki ishirin yayi a nan Hudaybiyya ana musanyan magana tsakaninsa da mutanen makka kan su kyale shi shiga ya fata umara da su yadda ba su da aka samu kwanaki ishirin me yasa ku haɓa annabi sallallahu alaihi wasallam ba su bi masa biyayya ba a wannan lokaci wanda ibn al-qayyim jufiya ya yi magana a kai magana mai sau a cikin zadul ma'ad yana mujallar na uku sha ɗaya da uku da uku ibn al-qayyim ya ce inna al-amra al-mutlaq ala al-qawl wanda shine fahimta idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni to la shakka take ya kamata a gaggawa a bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yasa lokacin da su yi ba biyayya ba a nan take manzon Allah ya ransa ya baci lokacin da ya shiga wajen ummu salama li ta'khirihim al-imtisal an waqt al-amr saboda a lokacin da manzo ya ba su umarni su bi umarnin sa to abinda su ya sanya ba su gaggauta biyayya ga manzon Allah ba saboda abubuwan da suka faru a baya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya kira su sun yi mubaya'a za a gwabza yaki an gama komi an riga an yi mu baya saboda ka yaki za a yi kuma duk sun saki jiki ba abin da suke so face a fada maka a gwabza yaki da waɗannan kafirai to tun daga abin da manzo Allah ya gaya musu kuma duk an gama shiri sai zama yanzu manzo Allah ya ce a kuje ku soke kagoyi sai suke tunanin tana yiwa akwai wani umarni da zai zo daga bayan wannan saboda haka suka suka jinkirta wanda ba da nake cewa yana daga alamar abin da ke nuna makafiran makka sahabban manzon Allah ba masorata ba ne saboda lokacin ma da aka ce ku je ku sauki taguwa ku yi aski mu koma gida suka yi dugun tukuna saboda ba tafiyar gidan suke sha'awa ba ba abin da suke fata face su mutu saboda hanyar Allah tabaraka wa ta'ala to wannan sai ya ƙara tada hankalin mutanen makka ga waɗanda ake ba su ma zo da shirin yakin ba saboda akwai wanda ya zo ya samu manzon Allah kuma sai ya rasulullah kada kai garajin fadawa garin maka dan tafiyar da kai din nan kuma ba musulmi ba Ya ce wannan tafiya da kai baka ɗauko makamin da za ka iya yaki ba saboda ka ni ina ba ka shawara kada ka fada garin nan da yaki saboda su a gida suke kai kuma ba ku ne matafi suna tare da makamansu su kai kuma ba ka da shi ya babba shi shawara amma a haka ga sahabbai so suke a yaki ba wai a koma gida ba saboda haka sahabbai suna jira ba aksaru muta'awwidin da lidalika suna jira suna gani kamar ai nan da miki dai Allah zai saukar da aya a tafi kawai a gwazza da suka ga manzo ya sake fitowa ya kama suke taguwa suka ce to wannan umarnin bai tsaya ma ga manzo ba shi ma Allah ya yarda da abin Duk kowa ya zafara wa inna ma kana ta'khiruhum min as-sa'i al-mazkur lil mashkur wannan jinkirin da ka ma sun yi ba a dinga kushe musu bane saboda Allah ya musu godiya akai sannan kuma Allah ya gafarta musu da in ka duba suratul fatih inna fatahna laka fathan mubina Allah ya yi magana akan duk abinda ya faru a zamanin Hudaybiya laqad radiyallahu anhum wa ghafara Allah ya yarda da duk wani sahabi da ya tafi wannan ya wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yayi wannan tafiya duk wanda yayi mubaya'a ga manzon Allah to Allah ya masa albishi da samun aljanna Allah ya masa gafara saboda ka gaba ɗayan su Allah ya musu gafara kuma ya yarda da su wa aujaba lahum aljanna Allah ya wajabta musu samun aljanna amma da yasa aka samu jinkiri lam yumathilu dina amarahum bi nan da nan ba su yi umarnin manzon Allah ba yace hada huwa sabab alladhi li ajalihi dhanna man dhanna annahum akhar al-imtithal qama an tinnabi saboda gani suke kamar ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana gwada ba mamaki Allah tabaraka wa ta'ala zai saukar da wata aya ko manzon Allah zai sake gaya musu umarnin da ya canza wannan falamma fa'ala an-nabiyyu zalika alimu hina idin annahu hukmun mustaqirrun lokacin da manzo ya fito ya kama soke taguwa sai suka gane ashe wannan al'amari ne wanda ba za a canza shi ba ibn qayyim jawziya yace don haka wannan tafiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta karatar da mu ilimi mai yawa wanda cikin abubuwan da ake iya fahimta annal mufsara idan mutum ya tafi makka da dukkan umra ko ya tafi maka da nufin zai yi aikin hajji sai aka hange shi bai samu damar yi ba la ya tafi alaihi alqada ba wajibi ba ne ya rama wannan umura da ya tafi wanda aka tare shi bai samu damar yi ba me yasa aka ce ba wajibi ba bane li'annahu sallallahu alaihi wasallam amarahum bil hajji wal nahr manzo Allah ya fito ya ce masahabbai ku soke taguwa idan kun soke taguwa ku yi azumi ولم يعم أحدا منهم بالقضاء har aka koma madina annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mu wanda daga cikin sahabbai za mu rama wannan umra da ba mu samu damar yin ta ba annabi bai tabbata haka ba har yaba duniya babu shakka shekarar da ta zagayo <clears throat> sun yi umra kamar yadda abdullahi bin abbas ya faɗa cikin hadisi da muka karanta al'umratu min al-amil qabil shekarar da annabi ya yi a eh, umrar da annabi ya yi a shekarar da ta zagayo lam takun wajiba wannan umrar ba dole bace annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake zuwa yayin umra amma ba wai dan ya biya wancan umrar ba la wala ba an al ta ihsa ba wai rama umrar da aka kange shi bai samu damar yin saboda kai sa al-imam malik hadithan muwatta muwasa ibn abdulbar ya yi magana a cikin at-tamhid yana magana na goma sha biyu shafin gari da hamsin da biyu ina kitabul hajji al-imam malik yace wa balagani anna rasulullahi halla huwa wa ashabuhu bil hudaybiyya labari ya iso gare ni cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar madina ya tafi makka da nufin zai umra kafirai sun hana shi kafirai sun kange sun tsare ba su ba da damar manzon Allah ya isa garin makka ya sauka umran ba saboda ka shi manzon shi da suka warware ihramin a wannan gurin da ake kiransa al-hudaybiya fa naharu hadiya wa halaqu qusahum saboda ka sun soke hadayansu suka aske kawunansu saboda idan ka ga mai tafiya umra ya yi aski yana kamar kamar alama ce ta ya sauke umra <clears throat> shi ne aikin karshe da ake ga umra wa hallo min kulli shay'in qabla an yatufu bil bayt kaga kenan duk sun gaba komi sun warware duk abin da aka kulla gashi ba tare da sun isa makka sun yi dawafi ba wa gamba an yasila ilayhi alhaji dabbobin ma da aka koro ba a kai su cikin garin makka ba kafin a yanka sai aka yanka su anan al-hudaybiyya thumma lam yu'lam anna rasulullahi amara ashabahu wala ahadan mimman kana ma'ahu an yaqbu shay'an Imam malik yake ba a taba sanin wani labari guda ɗaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi umarni ga wani daga cikin sahabbansa akan ya rama wannan umrar da ba a samu damar yin ba wala yu'idu shay'a babu labari sun sake babu labarin annabi yayi umarni a sake ko a rama shi na abin da kai qayyim jawziya yake faɗa me yake karanta da mu ibn qayyim ya ce idan ka tashi za ka je makka da nufin umra sai ya zama to ka samu damar ita ba Ya yaki ya hana ka isa to wannan tafiyar taka ba za ka rama da yasa ake kiransa umratul qada a tarihi idan kana rubuta karanta labarin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga akwai al'umratul hudaybiyya akwai kuma al'umratul qada me yasa ake karanta al'umratul qada umrar da ta biyo bayan wannan shekarar ita ce umratul qada ana karanta umratul qada ba dan ramuko ba la sai umra da adab sallallahu alaihi wasallam ya hukunta zaman lafiya tsakaninsa da kafirai sau da kalmar alkawiyya a nan ba ta ramuko ba ce wato umra da ta biyo bayan zaman lafiya amma ba don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ziyara mu wannan umra ba wanda yana cikin al na ibnu qudama mujallal na biyar shafin 196 zuwa da 8 wanda shi ne babban abin da hadisi yake karanta da mu idan mutum ya tafi hajji ko ya tafi umra sai aka tsare shi aka kange shi bai samu damar isa ba to irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata shi ma zai bin ba rahimahullah a littafin fatawarsa yana mujallar na goma sha takwas shafi na shafi na sha biyu har zuwa sha takwas al-muqsar yanharu hadiya fi mahalli idan ka tafi umra sai aka kange ka baka samu damar isa ka sauka umran ba to hadayarka anan ka yanka nan inda aka kange ka anan ka yanka hadaya ba za ka koma da shi ba wannan abu ne da ya kamata mu sani wato shi Allah tabaraka wa ta'ala idan dan adam ya masa yayi niyyar zai masa wani abu ba a fasa da sai an yi wannan abu me yasa ka kora dabbobi ka kora dabbobi ne saboda zaka je kai kai ibada domin Allah to babu fashi ko da a ce baka samu damar ita din ba ya kamata wannan alkawari na ka cika ma Allah wa awu bi ahdillahi idza ahad idan kun yi ma Allah alkawari ku cika fasa alkawari da aka yi ma Allah ba karamin laifi ba ne saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi soke taguwa guda saba'in rakubai saba'in sahabbai suka soke nasu aka yanka eh, dabbobi da aka koro su saboda hadaya a inda aka tsare din a nan suka yanka sawa'un kana fil hilli abul harami wurin da za ka yanka din ko da ba cikin haramin maka ba ne saboda al-hudaybiya ba cikin harami ba yana kusa da iyakar harami na maka amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka dabbar a gure yana cewa allazi ahrama bil hajj aw al umra thumma habasahu hadithun an al tawaf wal sa'i mutumin da ya tafi makka da nufin zai yi umra ko zai yi aikin hajji sai aka samu wani dalili ya kange shi bai samu damar isa ya yi tawafi yayi sa'i ba yabqa ala ihrami matakin farko ya kamata mutum ya tabbata a cikin harami din guda kada misali da ka tafi saudiya ka sauka a jidda da aka ce maka ai isa maka ba zai ba saboda ana fada to sai ka ce ina jirgi bari zan koma najeriya za a ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam mun ce kwana nawa annabi abu da biya kwana goma sha tara zuwa ashirin waɗannan kwanaki sha tara zuwa ashirin mazan Allah yana cikin harafi bai cire ba me ake nufi kada ka yi gaggawan juyawa ka koma ka yi iya kokarin yadda za a yi ka isa yi wannan umra ko aikin hajji sai idan kafofin gaba ɗaya sun kare ba wata damar da kake da ita na ganin cewa za ka samu damar ibadan nan to sannan za ka cire haramin naka amma kafin ka cire harami abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi zaki farko ka yanka hadaya da kaforo idan ka yanka wannan hadaya abu na biyu kai aski kai aski sai ka cire harami ka saka a gida shikenan sai ka juyo amma ba wai da zuwa da ka tarar da akwai tangarda akwai tarnaki akwai cikas a hanya sai ka ce a bari juya ba daidai ba ne wanda ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana yarju zawala hadha al-hadith qariban saboda ka za ka tsaya saboda tsammanin ko wannan dalilin zai kau kan ya kuna mani a idan ka tafi ne sai ka samu ambaliyar ruwa ambaliyar ruwa ya daɗe hanya ba za ka iya ƙetarawa au wani yankin da kwawo kuma a kofi da ko ka tarar da akwai makiya ko yan fashi ko wani abu haka a hanya to ba za ka yi dawo ba ba ولا يعجل في التحلل فذاك يقاوان شر حرمك با كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه آه، وأصحابه حيث مكثوا مدة إن كتب يدى النبي صلى الله عليه وسلم يين ماذا الله يا دولو كتشي أو النمري الهديبية تشيد الصحابي يوم الهديبية للمفاوضة مع أهل مكة أنا تكي كاو أنا كوكرم يندى ذا أشاو كمتان مكة, مكة. yaya za a yi su kyale annabi da sahabbai su shiga su sake umra duk wata dama ta kure la'allahum yasmahuna lahum bidukhul li ada'i al-umra bidun qital annabi yayi iya kokarin sa yadda za a yi a samu mutanen maka su kyale shi da shiga ya umra ba tare da an yaki ba falamma lam yatayassar zalika damar ta kure manzo Allah bai samu damar hanyar da za a bi a ce an yi umran nan ba sammamu alal mani illa bil haq mutanen maka suka ce a lambaran bayan da za a yi manzon Allah da sahabbai su shiga garin maka sai dai in ta yaki in je ta yaki amma in ta sulhu ne sun yi ta aiso wa tamma sulhu bainahu wa bainahu ala an yarji alil madina sulhun da aka yi kuwa ba su yarda annabi ya shiga maka a wannan shekara ba sai ya koma madina wa ya'tamiru bil amil qadim shekara mai zuwa sai ya fito da niyyar wata umra to wannan shekara idan ya zo babu laifi wallahi nasarar da Allah ya ba wa manzonsa a dalilin sulhun hudaybiya bai kirguwa nasarar ba ta kirguwa akwai malaman tarihi da suke cewa nasarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu a dalilin wannan sulhu ya fi nasarar da ya samu a duk yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tunda an yi wannan sulhu na haran nabi wa ashabu hadayahum annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbai suka sossoke tagoyi aka yanka hadaya wa halagu wa tahallalu suka yi aski suka cire kaya aka shiga kayayyaki na gida wa hadha huwa al-mashru' lil idan an tsare mutum an kanye mutum bai samu damar isa maka ba haka zai ya tamahal matakin farko ya jira fa in tara. bai sai tsara fakul hisar istamar ala ikrami ya jira ya yi ta duba hanyar da za a iya samu damar isa ya sauke wannan umra wa adda mana ta wa illam yatayassar zalika wa shaqqa alayhi al-maqam idan bai yiwu ba zaman ya gagara mutum ya yi kwana 20 a wani guri wanda ba cikin garin masa kaga kudurin da aka riko ma an zai wahalar tana neman ta yawa saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ta halala min hadhihi al-umra ya sauke wannan umra ya warware harami daga wannan umra din wala shay alaihi wa tahallal idan mutum ya aikata wannan babu wani laifi a kansa babu wani bashi da ake bin sa babu wani bashi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da suka fita daga harami a wannan umra din manzon Allah bai ce za mu rama saboda ba yin ka bane Allah bai kama mutum da laifin da bai aikata shi ba musulmai sun taho za su yi umara kafirai sun hana saboda haka ba laifin su bane in ba dan wannan cikas ba da sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam su samu da damar sauke wannan umara shine abinda Allah tabaraka wataala ya faɗa mana a suratul baqara aya ta 166 Allah madaukaki yace fa in ukhsirtum fa in ukhsirtum idan an kange ba ku samu damar isa makka kun sauke umara ba famastaisara min alhaji sai ku soke abin da ya sawwaka na hadaya da kuka sai ku yanka hadaya a wannan guri wala ta haliku rukusakum hatta ya buga alhaji eh, mahilla kada ku aske kawunan ku sai hadaya ta isa mahallinta saboda kai sa matakin farko shine soke hadaya tunda Allah ya sa za a soke hadaya ba a to sai an soke hadayan kafin na za a yi aski falhalku ya kulu ba da zarfi bai yiwuwa ka yi aski sai ka soke dabbar da ka koro wa ya kuma makamu ko dai ka aski ko ka rage ka yi saisaye ka rage su bayan har awwalan summa ya haliku ra'asahu au yi matakin farko ka soke hadaya sannan sai ka aski ko ka yi sun mai ta sannan sai mutum ya cire kaya wa ya bi dawo to idan mutum ya tafi irin wannan umra ga abin da Allah ya faɗa a suratul bakara idan ka tafi umra ko ka tafi aikin hajji sai aka kange gashi Allah ya ce fa mastaisara min al-hadi kaga wannan hadaya ta zama dole to idan mutum baya da shi ba zai yi azumin kwana goma fa in lam yajid hadiyan sama ashar ka ayyam thumma yahdi aw yuqassir thumma yajid sai ya yi azumin nan sai ya yi azumin kwanaki goma tukuna sai ya yi azumin kafin nan wato zai sai aske kansa ko ya yi saisaye sannan ya cire harin sai ya yi azumin ba kamar hadaya ce ta alkamantar wanda za a iya yin guda uku a can sannan idan an dawo gida a yi la waɗannan kwanaki goma sai an yi sannan ma a cire harin idan mutum ba shi da hadaya ke to Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da ita hadaya ba a yanka ta a ko'ina sai a makka la shakka wanda ya zo a suratul ma'ida aya ta da 65 hadiyan baligal ka'aba hadiyan baligal ka'aba ita hadaya imma ta umra imma ta aikin hajji ana isar da ita ka'aba kafin a yanka ana isar da ita ka'aba duk da cewar Allah ya ce ka'aba ba wai lallai sai a cikin ɗakin ka'aba ake yanka hadaya ta umra ko aikin hajji ba suratul hajji aya 32 zuwa 33 Allah ya ce summa mahillu ila al-bayt al-atiq mahallin yanka hadaya shine daki wato yantaccen daki shine Ka'aba to amma akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani hadisin jabir wanda an samu mun karanta wannan hadisi a baya yana sahih muslim hadisi na 2218 annabi sallallahu alaihi wasallam yake fi jadu makka kulluha manhar duk hanyoyin garin makka ko ina wurin yanka ne saboda ka ba sai ainihin dakin ka'aban ake nufi ba cikin garin makka duk inda ka yanka hadaya falillahi alhamdu akwai hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na habdu ha huna wa min kulluha manhar ni na soke hadaya na a nan mina gaba ɗayan ta wurin suka ne fal haru ni rihalikum saboda aka sai ku soke taguwoyin a masaukan ku ba sai kun taho inda ni na soke nawa ba <clears throat> don haka wannan ya nuna cewa daga mina har zuwa cikin garin makka wurin da ake yanka hadaya ne ko ake sokewa in ka duba za ka ga mayanka wanda hukuma ta kafa mayanka wanda aka kafa in ka ta zaga a da suke za ka gansu duk suna bin ne tsakanin mina zuwa makka saboda dacewa da hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisin 1937 da sahihu muslim don haka anan <clears throat> idan aka ce za a yanka hadaya a makka wanda shine abin da Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani hadisin manzo ya tabbatar da cewa tsakanin makka zuwa mina duk nan ake yanka hadaya ko ta umra ko ta aikin haji amma in ka dubi labarin umar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo umra ta al za ka ga inda annabi ya soke hadayarsa kuma ba garin makkan bane ba ma cikin harami ne to yaya za a yi shi yasa malamai suka ce idan an tsare idan an kange mutum bai samu damar isa makka ya yi ibada ba a wurin da aka kange shi nan zai yanka hadaya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nan zai yanka hadaya in ba wannan dalili ba to babu wata dabba wanda mutum zai yanka ta inda ta ibadar aikin hajji ne ko umra ba tare da a cikin garin makka wannan shi ya ba da damar ba dole sai mutanen maka za su ci wannan ba hatta tun da baka riga ka iso maka ba ma inda ka yanka dabban wanda duk ya samu dama ya ci nama amma idan aka ce an yanka dabbar hadaya a garin maka ta mutanen maka ci wanda kai ma kana da damar ka ci ba laifi ba ne salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله ابن حجر جاي مغنى أكان الإحصار الإحصار شيني أكنجي متن أحنا شي إسا ga aikin umra wato sauke aikin umra ko kuma aikin hajji to saboda haka sai ya kawo hujja akan abu na biyu ya yi kuma magana a kan a ta a hana ka zuwa aikin hajji wanda mutum da yake wannan ko wani sababi na daban wa an aisha ta rabu yalla qala an An karbo daga aisha Allah ya kara mata yarda aisha ta ce da kalan nabi sallallahu alaihi wasallam ala qubaata bint zubair bin abdul muttalib annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen dubaratu yar azubair bin abdulmuttalib daga cikin yaran abdulmuttalib akwai azubair akwai azubair saboda ka ta zama yar babban manzon Allah kenan saboda azubair bin abdulmuttalib babba ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wan Abdul abdulmuttalib yana da yara da yawa wanda su abu talib hamza abbas to daga cikin su akwai azubair wanda shine mahaifin ita guba'atu bint zubair bin abdul muttalib radiyallahu anha kuma tana cikin al-muhajirat tana cikin musulmai da daddu wadanda suka musulunta wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam ah, suka yi hijira suka je koma madina idan aka ce sahabi ya yi hijira yana nuna sahabin ya musulunta da farko tun annabi yana garin makka wanda ya nuna cewa tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana garin maka ita wannan mata ubahatu bintu az-zubair bin abdul muttalib ta musulunta tana cikin al-muhajira tana auren al-miqdad bin al-aswad wanda shi ma sahabi ne suna da yara akwai abdullah akwai karima saboda haka ita buba'atu yar babban manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzon Allah ya shigo wajenta faƙada sai ta ce ya rasulallah inni uridul hajja ni ina nufin zan tafi aikin hajji wa ana shakiyatun amma kuma wato ban da lafiya shi ne shakiyatun mariba ana shakiyatun ina ko ka lafiya wannan ya taho cikin sahih bukhari ana shakiyatun fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata hujji ki niyyar aikin hajjin wa sharidi kuma ki sharaɗi a lokacin kulla niyya anna mahalli sharadin da zaki shine wurin warware harami na haifu hazafta ne shi ne wurin da ka tsare yi ma Allah wannan sharadin a lokacin da mutum zai yi harami na aikin hajji a mikati sai an zo mikati mutum yake yin harami saboda haka lokacin da za ka yi harami sai ka ce mahalli haiku habastai ka kara wannan kalma Allah na yi niyyar zan yi aikin hajji amma wurin da zan warware harami na ba lalle bane ya zama karshen aikin hajji wurin da ka tsare ne nan wurin zan warware harami na idan ka yi ma Allah wannan sharadi shikenan rawahu ah, muttafaqun alayh wanda yana sahih bukhari hadisin yana kitabun nikah babul akfa fi din hadisi na 5,589 yadda al'imamun bukari ya kawo shi riwaya ta al'imamun bukari an aisha kalar aisha ta ce da kalar rasulullahi ala guba a bintin zubair allah ya shiga wajen guba a bintin zubair ba kala da hasa ya mata la'allaki a rajin hajja tana yiwuwa kin yi nufin zaki je hajji bana qalat ta ce wallahi la ajiduni illa waje waj'aka la ni? illa waje waj'a ya rasulullah wallahi ban jin jikina face mara lafiya ban jin jikina da lafiya wato ina jin bani da lafiya kaga kalmar waj'at amma anan ya kawo shakiyar wanda duk ma'anar su ɗaya fa qala la ta'lam sallallahu alaihi wasallam yace idan kina jin alamar baki da lafiya hujji ki je ki aikin hajji duk da haka wa shtariti amma sai ki sharadi ga sharadin wa kuni ki ce idan zaki yi harami sai ki ce Allahumma mahilli haythu habattani ya Allah wurin fita haramina wurin ciyar haramina shine mahilli yadda ya tawo anna mahalli aw mahalli duk ma'anar ta guda haifu habatta wurin da ka tsare ni shine wajen da zan cire haramina hadisin yana sahih muslim babu jawaz istiraj mukrim at-tahallul bi hukm al-marad wa nahwihi hadisi na dubu da ɗari biyu da kudu da bakwai ibn hajar a shafin wannan hadisin cikin fatul bari ya ce labarin guba a dinnan ya samu shaida ta hadisai da yawa akwai hadisin abdullahi bin abbas wanda shi ma ya ba da labari tunda shi ma abdullahi bin abbas san babban manzon allah ne buba'a yar babban manzon allah ce duk da cewar iyayen daban-daban ne abdullahi baban su shine abbas bin abdul muttalib ita buba'atuha baban su shine az-zubair bin abdul muttalib abdullahi bin abbas ya ba da labari yace buba'at bint zubair bin abdul muttalib atat rasulullah a labarin abdullahi bin abbas ya ce ita ce ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ta zo wajen annabi kamar yadda muka karanta a nan annabi ya shiga wurin ka ba lallai bane ya zama ya je gidanta a'a tunda aisha ta ba da labarin inda a ce ya je gidanta ne aisha ai ba zai ba zai tafi gidanta da aisha ba abin da ya faru ita ce ta zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da kanta saboda ta tambayi manzon Allah a lokacin da ta zo tana tare da aisha sai mazan Allah ya shigo sai sai ka ɗauka kamar ko ai annabi ya tafi gidan tafi ba abdullahi ibn abbas yake ta zo musamman saboda wannan damuwar faqalat sai ta ce inni imra'atun thaqila ya rasulullahi ni mace ce mai nauyin jiki ina da tana da jiki tana da duk mutum mai jiki ko ana samun shi da abu wato tana da rauni tana da rauni na haka ko tana iya samun larura tana yawan ciwo wa inni quridul hajja kuma gashi ina nufin ina da niyyar yi aikin hajji fa ma ta amuruni ne kake umurta na ya rasulullah ko in bar aikin hajji nan ne ta zo ta shawarci annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace ahilli bil hajji ahilli shine ahrimi ki je ki kulla harabi na aikin hajji a miƙati amma a lokacin da ki kulla harami wa sharti sai ki kara da sharadi sharadin za ki kara da shi anna mahalli haifu habasta haifu tahbitu wurin da zan warware harami shine wurin da ka tsare wurin da ka tsare wato kana yi ma Allah alƙawari Allah na yi alƙawarin zan yi aikin hajji amma iyakar wurin da zan cire haramina ba lalle bane ya zama karshen aikin hajji wurin da ka tsare ni to anan zan cire harami wato idan Allah ya kama bawa da ciwo kaga Allah da kansa ya tare bawa ne. To akwai bambanci tsakanin al da magana da Abdullahi eh, eh, magana da Ibn Hajar ya kawo anan hadisin da eh, wato muke karantawa kaga wancan al mutane ne suke kange mutum su hana shi isa ya karasa aikin haji amma idan aka duba hadisin ita gubara yana magana akan idan Allah da kansa ya tsare bawa ya hana shi karasa aikin hajji ko umra hadisin yana sahihu muslim yana littafin ashabu sunan eh, haka nan sunan kubra na al-imam al-bahaqi al-imam tirmidhi yace hadisin Abdullah ibn Abbas ya ba da labarin sa Jabir ibn Abdullah ya ba da labarin sa Aisha ta ba da labari Asma bint Abi Bakr yar aisha ita ma ta ba da labarin wannan abin ya auku lalle. sau da ka sai ibn hajar ya ce buba a nafsiha ita kanta buba a ɗin ta ba da labarin haka ɗin don hadisin da muke karantawa a nan aisha ce ta rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam take ba da labarin buba a? to akwai hadisin da ita kanta buba a ɗin ta ba da labarin abin da ya auku tsakaninta da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kuma labarin su'uda bin ta'awfin su'uda bintu auni ita ma ta ba da labari wa asaniduha kulluha qawiyya wanda isnadin duka labaran da aka samu su suna da ƙarfi saboda haka yasa wannan sai ya zama sharadi wannan sai ya zama nau'in abin da ya kamata mutum ya kiyaye idan zai tafi aikin hajji سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي بن ابي طالب kaga mutum uku cikin khulafa ar-rashidun duk sun yadda. saboda abin da ya auku ga ba'a عمار بن ياسر عبد الله بن مسعود عائشة أم سلمة وغيرهم من الصحابة صحابين da yawa suka ce lalle haka <clears throat> idan mutum ya tafi zai yi aikin zai yi umra ya kara da sharadi shin kowa ne zai sharadi lalala ba daidai ba ne lafiyar ka kalau ka ni kaki ka ce za ka yi ma Allah sharadi shirme waye ya kamata ya yi ma Allah sharadi shine wanda dama kafin ya yi aikin hajji kafin ya tafi miƙatin ba shi da lafiya kafin ya isa miƙatin ba shi da lafiya kamar yadda guba'a ba ta da lafiya ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam take gaya mar sai manzo Allah ya ce to ga abin da zaki <clears throat> in banda ita waye kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka manzo Allah ya yi umra manzo Allah ya yi aikin haji bai taba gaya wa mutane ku yi sharadi a lokacin da za mu yi ihram ba amma ita guba'a an ce ta yi sharadi me yasa saboda ba ta da lafiya saboda haka a yanzu idan baka da lafiya za ka yi umura ko za ka je aikin haji sunar ka ita ce idan an zo miƙaci ka ƙara da lafazin harami da ka ƙulla ka ƙara da wannan sharaɗi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da ku ba waɗannan sahabbai sun tabbatar da wannan ibn hajar ya ce lam yasihha inkaruhu an ahadin min as-sahaba illa an duk sahabban annabi sallallahu alaihi babu wanda yayi inkari game da cewa idan mutum bashi da lafiya zai ƙara sharabi a lokacin da zai harame sai abdullahi bin umar kadai abdullahi bin umar ya ce babu wani sharadi abdullahi bin umar ya yi hajji da manzon Allah yana cikin waɗanda suka tafi aikin hajji da annabi sallallahu alaihi wasallam yana ma da cikin waɗanda suka ba da labarin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma shi bai da labarin abin da ya auku ga buba'a saboda haka sai ce babu wani sharadi saboda bai samu labari ba amma baban shi sayyidina Umar bin Khattab ya tabbatar da wannan sayyidina Usman sayyidina Ali duk sun tabbatar da wannan wanda shi ke nuna maka shi addini ba gado bane ba ra'ayi bane abdullahi bin umar tun da shi ba shi da hujja ya kiyasta da abin da babansa ya yi da shi to saboda haka abdullahi bin umar ya ah, babu wani sharadi to sai aka samu mazhabobi suka yi rikiyar abdullahi bin umar mazhabar Alimam abu hanifa mazhabar malikiya duk ba wannan sharadi amma al bai al-baihaqi <clears throat> wanda yana cikin waɗanda suka ba da labarin guba'adin nan waɗanda suka tattaro hadisan domin al-imam al babban malamin hadisi yakan tattaro hadisai wuri guda sannan ya magana a kansu kamar yadda alimamu tirmidhi ya kai alimamu bai haƙi ya ce lau balaga ibn umar hadisu guba a fil ishtirabi da a ce hadisin ya yi so ga abdullahi bin umar laƙala bihi wallahi abdullahi bin umar ba zai musanta fa abdullahi bin umar bai da labari shi yasa yake cewa babu sharaci sai aka samu wadanda suka yi rakiyarsa kuma ka ga wannan rakiyar kuskure saboda shi yana da uzuri hadisin bai zo gare shi ba amma sauran sahabbai kamar da wadanda muka girga sahabbai masu yawa hadisin shi ya taho ta riwaya da dama saboda haka lallai sharadi a lokacin da mutum zai dauki harami idan ba shi da lafiya ya tabbata sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dalilin haka imamu nawawi eh, sharhu fahimi muslim juz'i na takwas shafi na 381 فالإمام النووي يشوف في الحديث دليل على أن المرض لا يذيب التحلل saboda haka labarin guba din nan ya tabbatar mana akwai bambanci akwai bambanci tsakanin mutumin da ya tafi umara ko aikin haji aka kange shi shi da al'ifa da wanda ya tafi umara ko aikin haji rashin lafiya ya same shi akwai bambanci tsakaninsu me ya bambanta su shi wancan da ya tafi aiki hajji ko umra sai aka tange shi aka hana shi ita zai warware haramin sai dawo kai da rashin lafiya ya same ka kana umra ko aikin hajji ba za ka warware harami ba akwai bambanci shi ya sa ta zo tana tambayan manzon Allah inda a ce hukuncin ɗaya ne da annabi zai ce mata duk lokacin da cikin ki yi tsanani kawai cire harami ki dawo gida amma annabi bai faɗa haka ba sai ya ce ki sharadi kafin ma ki dauki harami wannan yasa idan ka tafi aikin hajji zaka ga hukumar alhazai ta saudiya tana tafiya idan za a tafi arfa idan za a je arfa zaka ga ana wucewa da ambulance zaka ga ana wucewa da ambulance ambulance da ake wucewa da shi marasa lafiya ne a ciki sai an kai su arfa ba su da lafiya amma ina sai su je arfa kaga akwai bambanci tsakanin al-ihfar domin al-ihfar a inda aka tsare manzon Allah anan ya cire harafi ya koma amma rashin lafiya fa ba hujja bace da za ta sa ka cire harafi ba hujja bace amma idan mutum yayi wannan sharadi idza lam yakun ishtirak lahu ishtirak fi hada al-ihram idan mutum yayi wannan sharadi idan ya cire harafin sa a lokacin babu laifi idan ya cire harafin sa a wannan lokaci babu laifi sai hadisi na karshe wa an ikrima an karbo hadisi daga ikrima an al-hajjaj bin amr al-ansari ya karbo hadisin daga al-hajjaj bin amr al-ansari radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala al-hajjaj bin amr yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya ce man kusira wanda aka kariya shi aw gorija ko ya gurgunta faqad halla to ya warware haraji wa alayhi al-hajj min qabilin kuma sai ya sake yin haji a shekara mai zuwa idan aka ce min qabilin ana nufin fi sanatin mustaqbala wato a shekara da take zuwa qala ikrima sai ikrima yace fa sa'altu ibn abbas sai na tambayi abdullah ibn abbas wa aba hurairah na tambayi sahabbai mutum biyu da Abdullahi bin Abbas da Abu Hurairah an zalika game da abin da wannan sahabi ya gaya mana fa sai suka ce sadaka ya faɗi gaskiya mu lura da wannan hadisin da kyau ikrima tabi'i ne ikrima tabi'i ne yana daga cikin manyan almajiran Abdullahi bin Abbas ya ba da labarin ga wani sahabi shi wannan sahabi sunansa Al-Hajjaj bin Amr al'ansari. ga abin da ya gaya musu annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda aka karya shi ko wanda ya gurgunta shine urija kusira faqad halla damar ya warware harami tasa wa alaihi alhajj min qabil amma sai ya sai ya saki aikin haji a shekara da zuwa sahabi ya faɗi magana ai ya kamata ka dauka ko amma ikar mace ya ce la sai na je na tambaya abdullahi ibn abbas na je na tambaya abu hurairah kaga yana shakka yana shakka shi yasa ya je yana tambayan wasu sahabbai abdullahi bin Abba, abu huraira shin abinda wancan ya faɗa alhajjaj bin amr gaskiya ne sai suka ce sadaka ya faɗi gaskiya me yasa yake tambayar su domin shi alhajjaj bin amr al-ansari ba shakka babansa sahabi ne babansa sahabi ne sunan shi amr bin Gaziya al-ansari to amma shi masana hadisi suna sun yi samu sabani akan shi yaron shi ne hajjaj bin amr al ya kai a ce ya sahibci manzon Allah ko ko a'a baban babansa sahabi ne amma shi fa sahabi ne kafin ba lallai ne don baban mutum sahabi ne shi ma ya zama sahabi ba lallai ne kamar hadisin da muka karanta labarin annabi sallallahu alaihi wasallam tafiya da yayi umara ta al-hudaybiyya wanda ya ba da labari shine urwat bin zubair babansa sahabi ne uh, babansa sahabi ne wansa sahabi ne abdullahi bin zubair babansa shine az-zubair bin al-awwam daga cikin mutane goma da annabi musu albishir da aljanna amma shi kuma ba sahabi bane wansa sahabi ne abdullahi bin zubair ba lallai bane ya zamanto yaron sahabi shi ma sahabi ne waye sahabi shine wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana musulmi kuma ya zamanto ya mutu ma a musulunci ana ana samun sahabbai da suka haifi yara bayan wafatin manzon Allah saboda ka waɗannan yara ba sahabbai bane to don haka yasa masana hadisi suka kasu biyu game da shi wannan mutum al-Hajjaj bin Amri al-Imam al-Bukhari shi ya tabbatar wannan yaron shi ma sahabi ne haka nan al-imam ibn hibban al-imam ibn madda abu nu'aym al bagawi <clears throat> ibn Abdulbari, al-barri al-imam al-jawzi ibn al-jawzi ibn al-asir ibn hajar al-imam an-nawawi akasarin masala hadisi sun yadda wannan sahabi ne shi yasa ibn hajar ya kawo hadisin sa saboda ibn hajar shi ma ya yadda al-hajjaj bin amr al-asari sahabi ne to amma akwai kashi guda kuma na masana hadisi da suka dauka la ba sahabi ba ne. ana sa shi a cikin tabi'ai ko da babansa sahabi ne kamar muhammad bin fa'ad kamar al muslim kaga al-imam bukhari shi ya dauka al bin amr al sahabi ne amma al muslim yana sa shi a cikin tabi'ai irin su al-imam sakawi gari wanda in ka duba akasarin masana hadisi sun yadda sahabi ne wanda ya zo cikin at-tarikh kabir al-imam bukhari akwai littafin da ya rubuta da ake cewa tarihin kabir akwai al-kabir wannan littafin ya yi magana a kan tarihin rijalul asani rijalul asani da shi ake cewa ilmin rijal ya yi magana a kan mutane da akan kawo sunayen su a hadisi ya yi magana game da al-hajjaj bin amr bin al-ansari haka nan ibn sa'ad cikin at-tabaqat al-kubra mujallad na biyar shafin 267 na'am ibn hajar yace rawahu al wannan hadisin malamai biyar suka rawaito shi wa hasanahu tirmidhi al yana da kyau isnadin sa sunan abi babu ihsar lafazin da yazo cikin sahihun eh, cikin sunan abi da kuma sunan ibn majah annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka karya wanda ya kamu da ciwo wanda ya gurgunta bakan Allah dalilin warware ikram ya samu wa alaihi hajji mai kabin amma dole sai ya rama aikin hajji a shekara mai zuwa <clears throat> dole sai ya rama aikin hajji a shekara mai zuwa kaga a kirga abubuwa guda wanda aka karya ko ku wanda ya karye domin lafazin da yake cikin bulgul mara man kusira aw orija haka yanzu cikin sunan abi da sunan ibn mali man kusira aw marid aw arija aw araja wanda ya karye ko aka karya shi ko ya samu da cuta ko ya samu gurgunta ya zama gurgu to dalilin fita ihram ya samu ya samu hujja da zai cire harami amma dole sai ya rama wannan aikin hajji dole sai ya rama yana sunan nasa'i iman ukhsira bi aduwi فقد حل وعليه حجة أخرى ألتاك سنن النسائي دول سياي وانا أيكين حج أما سنن ابن ماجه سنن أبي داود زي أيكين حج الشيكرة ميزوة أقول بمبنجي a ce za ka rama aikin hajjin baɗi da kuma a ce za ka rama aikin a wata shekara in an ce baɗi dole baɗi karama, ko amma idan an ce a wata shekara nan gaba ko da bayan shekara goma ne wannan hajjin da ta ka rama shi hadisin yana sunan tirmidhi babu ma ja'a bil ladhi yuhillu bil hajj fa yuftar aw ya'rud aw ya'rad wa sunan ibn majah babu al-muftar da al-musnad al-imam ahmad hadisin yana sahih sunan abi dawud hadisi na 1862 wannan ya tabbatar da cewa ya kunu kafur halan min min maradin aw aduwin wa kasrin wa zahabi nafaqatin wa nahwiha al-imam al-aini sharhin sahih bukhari umdatul Bukhari, a mujallal na goma shafin gari da goma sha tara ya ce malamai suna amfani da wannan hadisin su tabbatar da cewa bayan dalilin da ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam sake umra ana samun sababi wanda ke sa mutum ya daina umra ko ya daina aikin haji wanda shine dalilin karaya dalilin rashin lafiya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga cikin wannan hadisi mimma yamna'u an al-mubiyyi ila al-bayt mutum ne ya kama tafiya ya riga ya shiga harami ya riga ya shiga harami a miƙati wanda yana faruwa akai akai kusan kowace shekara akwai lokuta da dama wanda abin ya faru a gaban mu mun gani zaka samu mutane sun shiga harami da aka shiga mota ana tafiya sai kai hatsari sun shiga harami daga miƙati an kama tafiya kafin a zo makka ana labbaika allahumma labbaika mota ta tunzi wasu sun kare ne to ya za a yi kuma tana yiwa za a fita arfa za a fita mina washe gari ne kamar mutanen da ba su tafiya aikin hajji da wuri da ka bai tafi da wuri ba bayan ya zo latti sannan kuma gashi ya hatsari kuma yana cikin ikira to ya zai yi annabi sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da zai kir harami yayi amma fa dole sai ya je me ya bambanta wannan da hadisin buba'a hadisin buba'a larura ce ta same ka kafin ma a shiga haramin saboda haka ta yi shara'i saboda haka tun da ta yi shara'i idan laruran ta same ka a cikin wannan tafiya kawai za ta shara haramin ta kuma ba dole ba ne tafiya amma wannan bai san abin zai faru da shi ba tun da bai san abin zai faru da shi ba ya zama su an yi hatsari ya samu karaya ya zama gudu kaga aikin hajjin ba zai yi ba manzo Allah ya ce to ya samu damar ya cire harami misali daga nan sai ka dawo Najeriya amma me yake kanka dole sai ka biya wannan hajji kaga ya bambanta da hadisin gubana wannan hajji dole sai ka biya al-imam al-aini yace wa huwa qawlu abi hanifa wa ashabihi wa da shine abinda al-imam abu hanifa ya faɗa kuma ne aka samu daga abdullahi bin abbas sahabi abdullahi bin mas'ud shi ma sahabi zaid bin sabit sahabi wanda wanda yake fahimta mafi inganci saboda aiki da wannan hadisi al-imam al-qattabi yace wa hadha al-hadisi hujja yana sharhi sunan abi dawud littafi sa ma'alim sunan mujallad bi sharh 168 wannan hadisin hujja ce liman ra'a al-ihsar bil marad wal udhr ya'ribu lil muhrim min ghairi habs al-adu baya ga abin da ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa idan ma aka samu wani uzuri na rashin lafiya ko na hatsari sautsayi ya samu alhaji shi ma ya samu dalilin da zai cire haramin sai koma gida wa inna ma fi man kan hajji wa an fardin amma abin da ya bambanta shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai rama ba me yasa manzon Allah bai rama ba saboda ai umara ce umra ba dole bane misali ya sake tun da ya riga ya sake a wata shekaran ba lalle bane ya rama wannan din ba lalle bane saboda haka yasa ba a ce eh, annabi ya rama bala ya rama ba saboda ai uturi da ya same shi amma malamai suna cewa idan aikin hajjin farilla ne aikin hajjin farilla saboda hajji guda ɗaya ke zama farilla umra ma guda ɗaya ce idan ka riga ka sauke duk wanda ya biyo baya ba farilla ba ce mutumin da ya tafi aikin hajji aikin hajjinsa na farko wanda shine na farilla ya samu hatsari ba yadda za a iya karasa aikin hajji ya cire harin su annabi ya ce sai ya rama wannan aikin hajjin wato wannan uzurin bai zama dalilin da ke dauke mar wajibcin aikin hajji ba wa amma mutakawai bil hajji amma kamar kai yanzu ka taba aikin hajji ka taba umara saboda haka da ka kama hanya za ka je saudiya aka samu hatsari mutum ya kare daga nan ya cire haramin ya dawo gida malamin suka ce ba za ka sake ba saboda dama hajjin farilla ka riga ka sauki amma hajjin wanda bai hajjin farilla ba idan haka ya same shi dole sai ya rama wannan shine abin da masana da dama suka tabbatar kamar ibnu taymiya yana al-ikhtiyaratu fiqhiyya shafin 177 المخصر بمرض أو ذهاب نفقة كالمخصر بعدو وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومثلهما هائب تعذر مكانها وحرم طوافها ورجعت لم تطر yana misali da mace idan ita na ya zamanto hailaye yanku mata ita ma kamar rashin lafiya din ne ita ma kamar rashin lafiya ne sai bar abin da ya saura din ta kama ta koma gida matukar da ya samu ta sauke tawaful ifaq ba laifi bane haka nan ibn qudama ya faɗa cikin al-mughni mujallal na biyar shafin gari da shida ah, haka nan ibn al ya faɗa cikin littafin sa shafin mumkin yana kitabul hajj mujallal na bakwai shafin gari da hamsin wa Fahimu fi hadhihi al-mas'ala annahu idza usira bi ghairi aduwin kama law kana usira bi aduwin babu bambanci tsakanin abin da ya auku ga annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya auku ga wani alhaji na rashin lafiya ko hatsari idan rashin lafiya ya same ka to kai ma irin wannan hukunci ya hauka a al bakara aya ta 166 Allah subhanahu wata'ala yake wa atimmul hajj wal umrata lillah farkon magana ku cika ku cika aikin haji ku cika umra idan kun yi niyyarta Allah ya ce a cika kaga matakin farko kai kokari kaga ka cika wannan abin فإن أخسرتم فما استيسر من الهدي ولن يقيد الله تعالى الحصر بعدو أنا الله بيتي دولة سي أبو كنغا با سياج يا هنا كإسا مكة با إذا أنت من دليلي كودا نرش الله ديالي يا هنا كإسا كسوك أمرك كسوك أيك الحج to irin abin da ya auku ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai ma ya same ka wanda shine fatawar bin baz yana majmu fatawa mujallal na kuma shafi shafi na bakwai إذا لم يستطع المفسر الحج صام عشرة أيام ثم علق عند مي مغنا هكذا نزاد المعاد لابن القيم الجوزية ينا مجلد النبي شافعي تسكين دا الفتاوى الإسلامية مجلد النبي شافعي قريب يوزي ثمانين تفوت توظيف الأحكام دا شرقنا بلوغ المراد الإمام القسام مجلد النبي شافعي قريب يوزي دا بيو جاي مغنا عقيد إن كانوا هذا كشرق دا يكاو wato ya nuna cewa abubuwa kashi biyu din da kamar yadda ibn hajar ya yi babi a kai alfawaz kubucewar daman aikin hajji yana tabbata saboda rashin lafiya rashin lafiya ya same ka damar aikin hajji ya kubuce maka idan aka ce al'ifar shine kange mutum ya kasa isa maka ya sauke umura ko ya sauke aikin hajji kowannen yana zama dalili da ke sa mutum ya cire harin amma ga hukuncin mutum kamar yadda muka karanta hadin da ya auku ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin buba'a da hadisin wannan sahabi wanda shine na ƙarshe wato Ibn hajar daga nan ya zo rabin littafin nan kaga mun zo ƙarshen kitabul hajji to daga ƙarshen kitabul hajji an zo rabin bulugul maram an zo rabin bulugul mara kamar ya gama da ya kasa littafin kamar kashi biyu ne kashi na farko ibada kashi na biyu mu'amala ibada tsakaninka da Allah mu'amala fa tsakanin mutum da mutum saboda ka sai sanya cinikayya auratayya gado sauransu duk suna gefen kashi ne a wasu littafan ka ga an yi yayi bayani amma wasu bulugul marami zan babu zan karanta ya ce ƙalar musalliku mai littafin nan hafifin afiri mahaddacin hadisi na zamani da yake a can zamanin sa aka rubuta littafin mahaddacin hadisi na zamani kafin kubati alƙalin alƙalai abu fadli ahmad bin ali bin hajarin alkinani al'askalani al-misri abu kafin allahu fi khairin allah ya tabbatar da rayuwarsa a cikin alkhairi wanda ya nuna cewar a lokacin yana da rai kenan lokacin yana da rai aka rubuta wannan sai ya ce haza akhirul juz'il awwal wannan shine ƙarshen juz'i na farko na littafin zuhul mara wa huwa nisfu min hadha alkitab mubarak mun cimma rabi na wannan littafi mai albarka kala sai ya ce wa kana alfaragu minhu an gama an gama rabin wannan littafin ne fi sani ashara shahari rabi'ul awwal ranar sha biyu ga watan rabi'ul awwal sanata sab'in wa ishirina wa samanu mi'a hijira na shekara bakwai. a ranar ya gama rubuta rabin wannan littafi wa huwa akhirul ibadat saboda ka an zo karshen kashi na bayanin ayyuka na ibada alwala sallah azumi hajji kaga duk suna cikin ibada yasluhu fil juz'i thani abinda zai biyo bayan wannan kashi da aka karanta shine juz'i na biyu kenan da za a shiga shine kitabul buyu farko akan cinikayya wato shine inda za a shiga shine bayani na farko ta sashin kismul mu'amala sai ce wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi Allah ya dada tsira ga shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da iyalansa da sahabbansa wa sallama tasliman kathira da'iman abadan sai yayi addu'a gafarallahu li fatihi Allah ya gafarta mu wanda ya rubuta littafin wali walidayki da iyayensa wali kullil muslimina da dukkan musulmai wa hasbunallahu wa ni'mal wakil kuma Allah shi ya isar mana madalla da abin dogaro ya zama to shine wa muna roƙon Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana kurakurai Allah ya tabbatar da damar karanta juz'i na biyu gare subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk